الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما ينفعنا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ماريم مسونين كم ماريم مترين كندانو اودا التي كان امام سبحانه وتعالى ala alaihi aljazila ine manun kamma nema muguntaru nema bangantu neman polorenda ho gabe ayani tige tunkanga ala kulli halin la halan suka humantendi nan sage nan salli khifare darin kamma muhammad ibn abdullah abal qasim ari dun konundi sahaba nundi qoje dun kondo sere sugada waradi killi sirenga nan daga wara masikken kota wo da aga suka humanten kunyi islami ñigumanda yagarin ma durusa abubakari tarin kandana aɗo kuɓenugo consayini aɗo haranmogonu aɗo terinkandanun do golñagano wasu kuñini nasu bisimilla lenki alahadin kotanga. lenkini alahadin yeyi aga gemu mois de octobre tampillen do fillo sine ujunu hilli tampille ado sikko wa hakada hijiriya ga faren proguyenangiri makka nandaga madina ujine kamunagati tannagatire sino karagi sinen kasunagatandinga rabiu sani annabin yakke kogonenga lenka bita nangemu lenki ala hadinga tirnindun do jabindunga lenki ora tirnindu tammi do fillo akita tirnindu tammi ado fillo o amurunu allah maga allah gani jabinden non do dangani o gani jaabi kuɓenugi terinkan allah gana gollen non do da gaskohumantenda naño dangani arjanna musoyi fi dunia wal akhira ya rabbal alamin tirndindi fana ɓe go maga yo jamanu ku kunga bunni mogo senegal congo brazzaville amerika na ndaga wara mauritanie senegal gambia wa wahakadha abidja cote d'ivoire gabo kesuko humantenga ɗaɗo angleterre wa wahakadha dow mali ndiyere tirnindi ku giri ku jamanu ayi do senegal tirnindi fana be go magayre o maren meygo ati serebe allah dangani alagamisan do tenenge sumenga anke na alagamisan kota nye sumunu aro tenen kota nka alhamisan kota yigo ya amma tunanti alhamisani few anken koni illen kare nka anken maga mini kota ñani mi amma simmananti alhamisa bo arañanma yige de est ce que allah way sumen kontinendini kundunga walma agadaña an gama wuyiti alhamisa ke kotan sumen an gama an ganneya wurondi yala allantaga ken kota sumuna ba a kamantirnine na ke a o amurunu allah maga allah gana heriñodaga sukohmantenda onati axindangani barajin sumen do wajibin sumen ta bana barajin sumen nafilan cumen do farlan cumen ta bana difference ngi do ga gellan dai serebe anke nga do mi algamisan do tenenge nye sumunu kota nu nyagam bammaga ille nga karanke nda simma ige kota nyenin qada nyam maige age mannan kontine sume ke hohon taya haranda yanga mawitanga nenga nan yanga ige goni ko kota rantaka sumunu baranda igande nyiga nan yanga maige har kenga nay midinye har kenga nay salli hananye anke mayige few aranya alagamisan kani me anke masi mananta alagamisan de ite alenkite alagamisan ya anti eh, e nke me masi mananta alagamisan koy ah, har anga ah, mangani allah way kontine ne nafilan cumenga <clears throat> idan farenyi medo mi kenyana kota ya bugu ni ya garu kutirndi igande nga ati hal indakum shay'un min at-ta'am yala igande waga magawa anda ya gare sutirndi kunnati ay farenti idan inni sa'im ngesumun tanyen me aranyi faren makenga niya na hilan cume haranga mangani ya an gana girna ñammay ge yalla way continue da sume nga basi suntanga kagana ñanga yige goni ta sirono wallahu alam <clears throat> tirlindi hillandi nga mali omari ñagare goti na qur'anan qara an gana qur'anan qarna nan kannen bangandi tayi kenye ni ba man nan kannen yankandi tayi kenye sirenni matalan an gana qur'anan qarna na kuna bangandi man nan kannen ta ya. surtu andai yagarenga sallen nogondi aro sallen chella atona mani kondi kendi Onatanda tanda ngani yagarenga ne garnani kanne yang kandi yagare do yugo bana yagaren kanne fitna lawa yornadi magan kanne ndo qur'an tengu wandi gondo menaga haranda yangani hafida nyai haranga na qur'an dursiya idan nangane qur'an karna garata anyi me bani ga muku igondo yagaren suanga na isallu benuga bangene tikaranga allah kanne ngutukamunga ngalana ina fila ngaga gabe nga misire nogondi makan kanne ngutu anga salla nyemmu nyagambini kwa amba ne gana wuru nogondi tahajjud nga nahilan challe wuru nogon nahila makan kanne ngutu anga sorongu ni ken kondi agarata nyime bane ga muku walakin aye go suratul kahfi la garin alla gati قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أن آية كمور سورة إيه، سورة الإسراء سورة الإسراء لغرينه سبحان الذي أسرى أو كن سورة لغرينة ما مغا بانجي تنسلين مغبرو ولا تخافت بها ما قد أمغن لغا هغان تاموكو بانجا يندو مغن لندن دو مينغا أن كل مورو كن دو مينغا بمعنى مغا نقنن ودكا مغبرو أغا سورون شغلنا مغا ينقدم مغبرو غا تاموكي kumpilido menaga baina aljahri walkifiya walma wasirri an naña kundu menaga a kiten pay ke ayi owa murnu allah maga allah gano dema ogan gollu aɗo alhalan sukka humantendi idan na qur'anan qaranye an gana tunanti an ga qur'anan qarna an paten ga bakkamedi anta sereta suwisunu o ken pagatin ga allah way qur'anan qarna hadisa yigoa kon nanti nanti farenti aljahiru bilqur'an kaljahiri bi sadaka كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة nanti serebe ga qur'an allah kana nagara na bangandi ago serebe ga sadaqa mbugandi na abangandi serebe gi kannen do qur'an an yankandi na ganta bangandi qur'an nga ga mo ganina wa hakada kenga go serebe ga sadaka allah kana am nafaqa na kini sere gunde no gondi donc farenda ki hadise iti arake koni nga walakin bangan ni ndeke ayam pasunta dinan tan na gara suron taron tan kannendi me an maga bangan ni an do suroga me kamma an bani ga sallan nan maga dagi toro mikron kanne ga sallan ga ta nga mun gindina gi kabana kabanaken kono an kan di wurera nga an na togo misiren baneya maga suron sorontoro harande quranan karangi nga o amurnu alla maga allah gano kanda amma ya yagarukuwa kebe yana sasa kenta gawa ya kentagawa yagaren gono television nga arajon ka gi kanne do quranan sampana farin sahabanun ma nyana ke alhala dillew farin sahabanu yittagini kompun nogonyadi inyirni ummatolle munun qarawunde ay ya yagarin masu kenyen allagati wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi walhikma kada hon qaragana hon koni kebe ga garna ga kompu kuno gondi gelli alla ayenunga ado ha farin digan kannu kada ko surunda kana bangandi farin ko jodun konkoni amma ugu sasa yagarunya ngilliti wala da'wa nga ti wada wajundi ni kan nin kuti qur'ana nga sariya madunge taya digan so hantin kamma tirnindi sikkandi nga omare ñagarego ti ati keda mugu soroyigonuga konni nanti kaburu almamin kaburundo soron kuttun kaburun na bani ya jabandiran nukunga bimana gore almami akamanti almami yawona ko almama gundi almami ngana fati ta kaburundo seretana kaburun lantañana baneya te siga kenni toguñey ba o wamurunu allah maga allah gano kanda allah gano famindi o dinanga wo ga buccinne be tu différence sunta sereworen kaburu do seranne kaburu do mena allah na sereore yimmetu sa allah na sereore yimmetu lew ken pakatinga hibe gani sereoren kaburu seranen kaburu a sun sakka kaburu ke a nogondi a sun sakka kaburu bananne ke a nogondi an gollu yallana yana seresireya mango lunyal lana nyana sere ya. o goni o gara kebe ngaro ya gani duna o wando khairi jikki amma nan tike ani sere sere nga kaburun nan kawanya na kundwa ar soron tun kaburun nan bugumedi o ma dalile ya o ma dalile ide kem pakati nga sere sugari an nan mo gon di. ke kota kane fare sallallahu alaihi sallam ara ladun ko kaburun go masalan sere ngana fati kaburun ga jabina alhala kebedi shaqqu ngano eh, lahadu ngano ni kan nan kaya kebe aga di naganendi angana kummen jaba nancagena kumme na jaba kaburun di na sagundadi kyani shakkunga amma lahadu kenni angana kaburun jaba kaburun kimba kambange nan sage kumme na jaba na tagayello kumme ke yani kimbaka tagayenga ndi kwa keni lahadu ye kyan pasunta dina o ogoni da kengari faren da ken ko mi amma ko ni tisre bane ko ide awala almamini o almami heto kaburu ngana jabeta an saka kumme ke a nogondi oma difference ngari almamin do soron kuttun naga kendi wallahu alam tirlindi nagatandinga murutani omaren megoti ati ke wa munda i gana gollisire ɲa soron ni jakki soron ni tiga ayidinanti komi ewa i ma ɲati allah yidi kati ke me mogondi i gana ho ɲa serendangani an ga mi jakki ni tiga su i hatenta bakkamedi i hatenta bakkamedi few ikena munda ken jukubiya kwa ina munda igana honya anni jakki anni tiga ihaten bakka meri kenyeri muslama gunda mani ko ken kadi an gana golli sire nya golli sire palle an ga munda soron nan tiga ken golle kamma wanati arno gem ni sawaba ya tiga ndenga eh, amakka ben kanyi memma ga tiga nden muru anyi memma ga tiga nden muru alla da kenya ko qur'ana no gondi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa anna ayake mur suratul najm tanji kedo aya fillandi tun kanti kamaga aga du jakki kamaga du jakkinde me muru alla ntu intati sere be ga kanna allayi alla anatu donc an gama mogontu su dikoyintaxulla wayiruno golle ke dan maga shetanera wayi golle ke bonondinan maga hmm? eh, sere be gana nawayi wutu fi sharhi muslim nanti jakkinde nga kabande ɲabaka ke nga jakkinde on maga dunge jakkinde nga sere nan jakki kangana golli siren da bari soronga nan tiga kempe tan kem batteya soronga nan tiga karsa ke sire sire narando bara yena duwan dangani kempe ti basiya man sana ilaykum ma'rufa fakafi'uhu sire be na goli sire wutu katta ga inanya suron ta on kille khara kaman nari ana barka sagondi basim ta kenga nka anke ken jukugara anke foki nan tiga kenga hamba den tabakamedi agana angara nyati allah ibane إنما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سرسر مغنكتون دي سورة الإنسان ada mariyamu magankuto masiresuru ma mumininu magankuto ito kuna ga yigandini allah imme bane yeso yedangani wonta tugane murnagai wonta barika sagunde murnagai har ka magati kanari ke goni ado ikhlasu nantinta dinanta anke inan jakki bo ke aro hidewa wasonye aro dumuguntagun nantinta dinanta serebe ganyana anta munda inan jakimme wallahu alam tirndindi nga kinsansa o omaremme goti maremme ani kummaga imme cigana durani yagar ñagintentirida kompeñawtu luwansenga i sorobe ganonga iga wininonga asus cegana yagaringumen tiri haranda yagaringume ganonga goni yagarenta serema ganonga ati allah di i yagi igo jarabi amati ke imme i kappallenma igo ananonga allah da jarabi ti awagana ga kutogo porno haye ñayi foto buri haye yagarendo yigon kappalle magun mogo ati kempama kempa kita kenga na tiwa walla an antini ho antini a ah, karsa ke bananya sanna wara ati ke goni la samillew alla di jarabi dikke ay kempa katinga ni jinyan bakiya manin koni wakati su inguno nyan sahini maka. wana mani konsaye da wana mani duwange da ton du ngande iga ke walla mogobe wana tarno gemli sawaba nga ke golli buru gore golli haramunte sere so anga taguna anga yagarunya hayni mayigu ma magun kibare foto nu anya foto mai anya video mai an pai golli burgore a kamma kallen nan magan kitaki kamma de tubi bakaya idan kem pagatinga an nara kewara idan kem pagatinga an nara kewara tubi katti allai ona kenya konnanda o duwana o duwana allah gana ke jarabi allah gana wurgi bakkan kamma nan ali halan soronda ɗo ko yimme so ali hala sare matimme nka golli buru an gana ngar duya yonki nyimme wa signalene nan tan kebe nyana amanya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha alla da kenya ko qur'ana no gondi atira yonkirante sutindi iho burendi ho sirenga kebe sirenga na yonki ngatu kebe ga manya yonki ngatu anga honya na wati bi aga manya su anyi me yonki ke wan sinyale ne gellanda sirenya gani su yonki ke wadu ngene idan kem pakatinga wadu na ke dar nan korosi arna ke gujukku bugandi wa kon sai konni anna foto buri haye ke wara paske kenya na sababu ya na yagaru ku xano yella nga manga manini na jimbugandi doya nka kotabe anga nara kengara anga nga lisondo menga kandene maga dunga hayni lew i wara golle ke wara dagi bogo i fotonu nga magano maga ran telefoni nogondi e fase bakari an tubi kate kenya na hannan kamma dina ho honda minneya wallahu a'lam tirnindi tumundi nga kengiri amerika wo mare mey goti serebe nda kalifando hon kalifanga masalan ara si ko kadi fanga nan tan na tigiti da miliyon ne me eska wage manke da an na miro ke an na hotu bakkari nan pajun da bartai na yi na burgume kenta seda a piran na rasa ga batendi kuma ho gabe ga yana mo be sasa ganni nga na kadisi kali fasire be ya an gara ro portomane di an gara ro botol leme di an gara ro irame di aka mangana lahay haran dai suno tamiya an gara kini mo de ana kin nga ken mo bana niadi nkaw ku sasa igana kalifando hon kali hanga nyagalniya paske anga utuna nyampajunga nan saga sagana anga na kemma gemanda ngani matandai hungume nyimme kana dungetaya ati a ngar an tangar ni kali sin chawani ati a ike goni wal saunu nka nkai wa gollina adi de iwa gollina adi wal ma iwa utuna nyi hajunga ampajunga na kinye wakati be ginan kallen saga nga kali sungume ngana dungeti kenga basintai wal ma da kali sige sumanga nan tan nan golladi agana tununun tagandi angan goai k aa inna allah ya'amuru an tu adul amanaati ila aliha suratu nisa. allah wa ka nyamari ni aka na duntaɗanta hin cakadi ka idun kɔnuka. an da khalifaho bɛ wutu an da wutu sire bɛni kɛn pakati da wutu mɔgɔ bɛ a sagaye kunduka. makaho buga ya makaho buga ya. awa gyammɛka an ka saulu ke idan. allah waxa ñamarni dunteŋinta hinunga xani sagandi katti dunkonunga katti kamanunga tirnindi ñerundinga oma remme igoti cote divoire yala wa gemme silamindangani iganati kunko igowa misire nogondi masalani kura walma nda tapigo bonaro misirendi wal nda kuran faktirin tura ntuga wal nda joxe jaba misire nogondi anga nda golle igogoni ñata ken golle an gana an ganniya nanti an ne ma barajen na kinyan sarunun pilliya ken ga gemme ba anda golle gonya misira no wandi anda a barajen nan kinyan sarunun ga yala baraje ke wa ya wa aka manda atira nya ti kenya ganne ga ona taruno gemde sawaba ga faren koni ga hadise be ko wasa gane katike ga innamal a'malu binniyat golle sun yana tinganne nyai wa innamal likulli mri'in ma nawa siranne an gara kebe ganniya kenya barajen nan dangani angara ngania onta tina alla ntantu gana taya kawna tandangani misire siginde walma yigande soronde ane manna kinye hurenga kusu basintiya na sadaka ncoro na miskinu yiganda yane manna kinye furenga kundi menu basintai wa hakadha na misire sigindi wa ancar num togonda mana sadaka tun ko gede jaba ma forazi ma madarsanka anna togon kiran sarnunga nanga niyati abarajen kinya baneya o amurnu allah maga allah gano kanda allah gano sutura ya rabbal alamina allah dudogoto nga katto billakara kara herangollu igana koni ono goto kattiya hera duro tirnindi nyerundi monati segundi keta faransi adu abidja wo maren mei goti yagaren nan bugi kina kompendi na sabun yeti yagare ke ma bimana kinen kallu yagare yagare ke me ma a amasaha sina bane masino hilli yagarin nan bu ikina kompeni nan dagi ma wure tiwa sorogana aga masaha bo esga kenga gemme ba aka mantirni den ya kundwa zara tirni de kerti mutlaqa ma hatan panche radi yala oku hawa kamantirni ni yagare ke buguti duya na nyi kine ke dunga heti ba walma ama adaga na nyi kine dunga yen anga tu hinu hilli kenyen suwa yagare mbugu nan daga na nyi kine madunye walma a buguti kinen yime dungenga gellanda yagarengana bugu nanyi kinen dungen heti nanti dagi ma soroga kinen madunge yagare ke anta gemmandaga anta gemme yagare ken daga suruga na nanyi kinen madunge bari haqqe be ganonga haqqa wajibintendo haqqa kore yagaren kamma aganyana igonda kenni itaatu zauja fi ghairi masiya wa alla yakhrujna min baiti zaujiha amma ga bugi kina kompendi illa bi idni makinen dungaye wa hakaza andai bakkaga anan cari kina ya kenga hanta gemme amma niyo an ban yo kinen ga madunya nan tan nan bugu maga daga ana to gusonin kara awana kenya na hiburen nyai e ma mu man ba mu ma ya akhi kine ki haqqin nan quran kam madinan ta ma ke do haben wakati be an gan kina maga wakati be an gan kina ya kun nga kine ke allah kine jahalle kinenya nan qoto dinan tasiya <clears throat> angabadi angana ya haqqrante gana kine ke angana karati koni mogo ya. awa dugenan dangani nka ti force angen dagana kine ngana bara anda golle kita angana nene kempagatinga awa anga ba sere suga dinan tuan taballa. keni agana daga nanyi kine dunga ehe a junubun kita wama daga dan buga nka agana dunge kine ngana dunge digame ta kendi digame sunta le. kine ngana tan na hari sino karaga karagya nyanonga aganya ti kine ndunga yei basi sunta kenga kine nyimme andunga ti kenga basi nta kenga wallahu a'la wa a'lam wal ilmu 'inda Allah الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدع والمشركين wasalatu wasalamu ala rasulillah mare musulin ko mare mutarin kandanu durusu abubakar tarin kandana goya gare lemine girse wada gasu ko manten kunyi mali senegal gambia lajine murtane dunan no kondira no kumani me o kuyene ga kata gasu ko mantenga durusu abubakar kamma tirnindi kabundi nga kengiri angleteria o mare me goti atike iwa allah wajibin tahinu nyana ise kompaqe allah ñamarin tahinu awajimin tahinu batiyen karan ayi da barni nka ati ke allah jarabi jarabiti jene ñayi ati silamin sundu da ngani igondo yagada sundu da ke golli bure gara wai bakiya magobe no ta ngani mundunu kusanti kittama jene kara golli bure dambe so an gatu ikira togono nga me jene ke dura gana no kubana itiri gana kita no kusuwa dangini ta gana ka kutogo ata allah ri ke jarabiti jene yiwa jene ni buru atona mani war killenden yani dangani ona kan de gudun kalla ko kan nikin da kan solsona ya iska solson ayi ba igara wai ke golle walla mo gobe ona tin na'am solson aya golle suka koto solson aya ondo a meda ngani dro ona tan dangani an ba ne heti ke yara benyan aga sere gabe kan malenki o ke kedi farin yin me wakatin hadisi gwanu min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى حتى سنى ذلك عليه أربع مرات ونتندغني كي حديث كندابو هريرة ينده اللاتي igo igori gelli nundi na yalla farin attagunu misiren wandi igo keda alla farin gangu ya rasulallah ati ke jeni farin gara ke digame mugu farin balli bakka magadi halle kwayi wa hakada adi ye laton bakka ya kawa yana kunduwa serenga na golli buren da na alla kuta annan kawa butayya anatu nanti da hoburenya na wara me maga kusa ken golle lingonda kitendi no asaga matana mattanakato fare nke jeniya de fare nke jeniya de farenda kempakati ngalato baka magara ko mattanakato harise keri riwaye gwano nga ida igo kiraga na sampa sharia mbugadi eh, harise tana wano nga من حديث أبي أمامة رضي الله عنه إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال أذنوه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني, جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال افتحبه لاختك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم قال افتحبه لعمتك قال والله لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال افتحبه لخالاتك قال لا الى اخر الحديث فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء رواه احمد باسناد صحيح كحديث ربك مسند الامام احمد نغولي من حديث ابي امامه الله غنا دنگه مغتي هن قيغو يغو مغامباني shahawa dagan me yagarin kibarin nan gaba na lemina nyaraga dinan ta kirsenga lemina anga lemina gondi kenya ni gatini ya farenga da lemunun qirti togonga ya mashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarji ati honnan kai jama kayagi aganda kati yagum musakanda de pasinga kayagi yagunyam pasuntanan kisi jenenga wa hakadha awanti kisini baka ya jen haindi burenga kati wande garunga keleminari kati farenga ama hara mugundi ati ike mogo sunti maga ti faren nan dungi keda yin jeni la hawla wala quwwata illa billah ti faren nan dungi keda yin jeni e soronga da ke digame mugo ikabako koi itogo qirbe qirbe na baga baga jama kedi farenti na wara qara togono farenti qara togono nga ati antinto gara tintondi iralemine kiraga na tintondi kati farenga faren ma katu ama ka ama digambure kadangani faren da tirndi ati nke wanken tirndi no koma nken tinken dunganda nan jeni anga munda seren jeni dan mai ba anga munda seren chagu dan mai jeni nkillen kamma e ati ai igen ta munda seren jeni di mai aiwa ati anga munda sere nje atokon kadi ato an ga munda ai eh, wati soron kan ta munda injeni an nan jeni di manu ya ko man gen ta munda sere da man cha ku jene nga a soron kan ta munda ga di manu sa de an gen kan da genan bai saka da ho mai faren da tin daga da ta ga munda nyi mele nyagare injeni da batewa an yille nyagare an ga munda sere injeni da batte nan cha ku dai haramin killen ma igon lemine ke ti ayi ayati ken ta ke munda aywa ati soron kanta mun dai gan sere tanan jagori re nyagarunga de haramin killen kamma ati faren tarangani an ga ya garan gidan nyagare gam maganu nganga muna seren jagore jenen killen kamma ke munda igo ke tayin ta munda aywa ati soron kanta munda seren jagori gidan nyagarunga jenen killen kamma faren da ko na ko an bayi amma tugun na di suko lemine ke tayi ken talingi dangani ken pakatinga faren di kitten saga gijin men kamma addu'a dangani faren ti kam allahumma fir damban kama junubun yampa wa tahhir qalba anna an anna senondi wa hassin farja na kane tanga baka jenenga <clears throat> ti gelli farengara ke duwangenya <clears throat> lemine ke ati allah ra jene ñimmea tubugidi jene inta haramudana togon mugu faren du adangani quoi hadise ke o masnad imam ahmad donc an kaga jarabi ti jenenga golli buru gore awara awara o duwananda allah ganan condo men kaya bakka ke golli buru ngar ñangen na hantaya yagu senga ndangani yagi yagu senga yagi anga tu jarabe ngene hono no ngiri yakunga no mewa jenini kenga biga nonga no ngiri mewa haju suntia na vocal en kiwandi ya garunga <clears throat> ai go ngano nga ya haju nta <clears throat> ya garu go wandi gu kutenga ya ka kutugo idan diga mesu di konirani kwa korna duro go to ku telefono da gollen subuno dilenki agana foto burun qime ya lingu konnu wandi ya wandi haramun tengen sere suga ñana an nara kewara wallahu alam ken nga mare mu tirnindi tirnindi tammundinga kengiri konko branza mare mbe ko tati yi ke maka jakkan bure in kawana kini miskine qati miskine gwano ngadi tirndi miskine gwanu nga fuqare ngene ho honta maga ari tirndi jakka ke ya iwa mundana jakka ke kinaya nkati kana jakka ke kini ke miskine su miskine ke wada gana jakka ke kini ike imme arin ya wade mana kwa bari iya ari min jangin yin eska wage mi kina jakka ke kini ke miskine ba miskine ke wani hati ari yade nka miskine ke min jangin ni ke arin yi a wada gana khalis ke kina ya wal mana ho kina ya di eska ike nka wana kina ba wana tandanga na kina ya a kina ya jakkan peti sere su galle jakkan ni miskinun du yete wa fuqara fuqarun kallenye anken koni allah tan na kine ya an na kine yi me ga nyana be kingi maga kuma an gana lisoro gonu ga plan yana in kawana nan ya wutu na kine miskine nga menan na ke gaga na sin kina ya ima ke sura anke nga nan jakka ngana kinya na bane ya anna na kiya bugandini anna kini miskino nga anga honu anga wata gende ti waken na bure gobani ya ko misasa gumboke ga nakin abugandi jakka nga na kini miskine ke na saga ko wono miskine ke gari kenta gemede jakka akina ya akina ya keta anga na kina ke ŋa mega nyana ka ɲana mɔgɔ be a wa tuwo maga ken tongo a yige mɔgɔ ŋa non ke ari haranda ya ye an tinte ke be gano miskine ke gana hari i jakka ke sudu na akina ya ho on ke ŋa an ken koni galle abugandi doro kenya nga ŋajiban kanma bari tunkanti azza wa jal إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم ان ايه كمر سوره التوبه ايه تندمندي وهكذا فاري الله راكوني جكا نبغى لكن لفصل سجي مصارف الزكاه كنون سجاني فقاره مسكينه أرو kubenu ga جكا jakkan أرو aro دمي demi yemu نرونتي سلاما islama gun imadalla garo aro wa kubenu igara ikamanunga tindaga karsi mundu dari igana ki haqqi kidan inya horunga aganda daga kenyi gana wa fir riqabi ni kenye kwa idan kacinten kutte anna kina ani kan nem nya horenga aro tambonga serebe nu ya aro killelle me aro kempagatinga alla kille jakkan nan kawa kinni kwai mema ya gemuru angana kina kamanga ganya na kebe awatu tirnindi tamro banandinga wo ma remme goti ati kema yagare ñeni quoi sénégal <clears throat> ati kema adi karabani ikini igwa igo kebe gantalingi da ah, bimana wa mundani ikini igo ya ni yagindi igo ya igo kebe iganta munda bo ike gama dungeye igo ke yagunga soronda ko nanti kene katante nye sarna kutana ñani ya igama dunge igo ke ana ñigo kentalingi da yala wajibi ni ke kamma ina isar na kenya mar laga nan yagi go kiya haran dai go ke ganta lingi da ba wal mai ga madun yi ma kan nake nan barai go ya yagunga iwa junub adagi da ngani wal madagi da gida ikina mun na kenya tuta in ku te ke ki hajun ta kendi ina mun na alla kallen ya tu na farin kallen tu shari'a ngani ke bayanu gondi awage mes an annan len yagaren karaba naro yagundi ba awa gemme yagare an nallen karaba na yagare na yakini igoya igo be gan talin ma gan igo be dangani <clears throat> bi mana onati kenta gemme arkanun nika yagun gondo manunga iwano nga hono ti karago yagun garanta sirono hibenu halle kenni attaradi min kullin zawjaini yagalle mun anyi gallingi me igon na yagarenda yagarenda lingi gonda keni hanan bo ke qaida wa bonno yere parce que yagare yagare ke da konan tigo kenta ni dangani kemme domin yana Allah fare nga gatinga miaran yi yagunda bari sabit bun sammat sabit bun qais e adomi yagun kutuna da yagare na yagare nga tigo kenta ni da sabit ka kenda ni yagime keta fare la yagun kutu kutuba kido mena gara ati yagare kena ayakin tanaburen saga yara yakin tanaburen saga fare la yagun kutu do mena ga yagun ni kanu ende hinne ni kenga tano kota su yagun to gonya na ya me yagu heti tinta wa gurjene donc on ɗo wale ñagarun kuyni ona i tirndi woni tirndi an pankinnigo a liŋanda ba an na liŋada ba a wa anda tiya wal walma agana hari kuru asebo ana bo agana ganta wa sene idan keñen sigi eh, حديث يقولون من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تنكه الأيم حتى تستأمر ولا تنكه البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أباضهن أوضاعهن قال نعم قلت فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت قال سكوتها إذنها الله أكبر ونتندغني yagarin kore maga di abada an gama yimme dungaye muru mangana nyamari kusulem mengano nga ngama do mi yagin an gana ken yagindini yigo ya a dungaye muru kai farin diga men yede bo iti fare a dungaye ni kannan ka anda kuru an gana tirni o an kinni karsai <clears throat> aga kuru su allinga danganiya aga na ganta linga su a wasene wal maganati a ah, ampa banki ni waga halaga ga ranya mugosu aga tim mugosun nke wada ga halle kenni diga men nyamantenga mi agana tantalingi da kamaga force na kini go kede suna gawa junubun kita de maga jatella ga nan talle menni de anga junubun kita agana kurusu kenni tagumanca nan ta dungi go keya hadisa tanawanunga baka ibn abbas maga anna jariyatan bikra atat النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني كدغامي غدا دغامي قودون تشوكوسو حديث كي ابن عباس راهيلا ننتي لن يغري غو أريكاتي فارين كوتايا أدي برولمون كوني فارين ننتي إيكي هابا دي كيني يغو يانتالينيدا adamundani yagundi igo igo kentalingeda lenki antalingeda kumbane farenda yagare keri sugandenda ati hibe gallinganda kenya bimana yagare kitenda yagare maga agana yigo ngantalinganda anya kumbugandi angana toka maga ka nan toka maga mi angana tanga nyagum bugandini duru ngam maga ordu ngam maga paske ngali abu Dara hadise ke hilla ar ibn maja albanda da hadise ke sahandi fi silsilati sahiha lil albani donc mari mu kudiga mu konnen palle keta sara yagare ya yagun tege keta na len yagari ya yagantali ŋanda sara igo summagi i kandantagu ira yagaren kamma ya yo yagarin ma yo ya kinigo yagantali ŋadangani an payida torwa atirndi farin diga muku suka manan kaso ndi tamuro finland aro lagare kengiri amerika wo mare ñagare goti serebe sumi ladanganai dauda nabillahi dauda alayhi salam anga tu dauda sumu mo kana yasumu yawman wa yuftir yawma andalen kisumu sumu ana kumbane wara andalen kisumu sumu ana kumbane wara nabillahi dauda alla farenti khairu siyami siyamu daud sumen cuho sirenni dauda ka sumi mo ñei hana lengi suma na kumbane wala ba manti sirebe sasa an da araban cumu masalan araban yangi man sumu kotanga bo aranyi ga daga misan do tenen yin nan laran cumenye tenen yanga munu wa haka danga daga misan cumunu me an cumu mogon kani dauda mu mogon ye an lengi sumuna na kumbane wara me ati an na araban cumu an mini kotanga na gema daga misan an na kenga la man na sumuna wal ma an mini ko an cumu alhadinga an mini kotan ya mu tenen ya an na tenen ya ke sumu na ba walma na tene ya ke min aka man tirni nen pai o amurun Allah maga Allah ga nogem di sawaba nga onati ke al hala di kundu e, fa anta bil khiyar ke al hala kundu fa anta bil khiyari in shi'ta sumtahu wa in shi'ta aftarta to an da kiya ko de ko ya ga ga ngara ko mo be an an sugan dem maga aga na nganda ngani. an araban sumu alhamisan geman mini kotan allah wa minni kuma ngara wai sumu no mogobe an da alhadin cumu nabillahi dauda sumu mogo anga ga sugandin den daga nalin an da ke na tenen sumu ba su suntayi a ga nalin an ga wajen man na tenen ke mini naiga yi ga hohon taya don ko a sumu a ga na wara a ganda ga ta an gara araban cun Allah alhamisan kapaya paske an kella ran nan alhamisan do tenen ye sumuno an na tayi an tampi an nan mini ba su sun taken kai akiten ni kai o amurnu Allah maga Allah gano fahamindi sorobe no ga baraji sume nga baraji hore wari golli siri hore tenen sume do tara e tenen en sume aro alhamisan cume faren sunna ne sallallahu alaihi wa sallam wa hakada nabillahi dawuda sumumu walla faren tiken ne sumumu gon cuho sirenga serebe gana katanya na sirenyen mare musonin kon mare muttenin kandanu tirni duttanmi ado fillo eh, allah da kiya ne ɗo maga lenki alahadin kotanga wadda kan sirin su ni durusa abubakar gol nyanganan su igo yagare lemne girse soda su kunyi tirin kan danan su a sheikh umaru su na kunyi na katanga ma murtane ali samura gabo umaru abdullahi kamara faransa haruna njai amerika wa hakada nan daga wara ibrahim sakera ya murtane bintu yatera murutane wahakadha nandaga wara e, kawusi sogo pontunar demba sawane nega masilla bajaga nanna kamara sogona salu yumma dukure nandaga wara ma mamburun suka humantenga londindanun suka humantenga aru sorobenuga groupe ke nogondi tijani kamara mamar lamini bagayago ma ken bagatinga espagne wo kuindenga kattan kaya andan koren suka humante o amuruna allah maga gana heri yoda mare musonin ko mare mutterin kandanu misire golle masjidil furqan oɗa joppa alahadi danginte ke ko maxaga ngalli image nundi moxo ɓe oɗo sipasmanga meya o waddemay murnu silami suya neqenta ya sere su har godi bane a buganina kini allah ya qiyaman kota allah nan cugana ya million ñimme seganda milliardin seganda a ñimme bane gara way sikkiti misire ke dépasse nga bisimilla o hajunga wa hakada silama xum pajunga nga gelli daru na utu gelli ewa alla farenga katinga nan la wara masasai dinan na burugumun yalla na dinan de manati na burenga wa da tuwanun kana dinan de mati tuwa kuke ya na sanki na tunda garen ko serebe no alla ga hanken kini hatanciyen panka aga kana aga dinan de mata ga hankanga wajahidu bi amwalikum wa anfusikum alla da kiyako qur'ana no idan qur'ana dudo goto de mandenga o hajunga megenga kiyati ado sima wo ha junga simanga mogo siri serebe gara wo demanati simanga wa hakada serebe gara wo demanati kempagatinga senkulle kocce mexe wo ha junga suya ewa santen gollenya wo ha junga kiñanaya biqadari listitaa besu di sekon pakke walla ñagana allah gana besu kantagadangani jannatul firdausi allah gana besu kantagadangani an gada gode subugandi sere ar na ñar janna musiya alla gana khalasi lo gollu kudi misire ke joppe o ar la ñagana ar timmay ko tan ko yara la nginde allahumma amin o wadwana hamira hinu nga sorobe nu gari i hamira ko da wa wadwani dangani alla gana kempakati nga hinu sunondi ya rabbal alamina alla gana hamira sunondi aho barakatin da ho misi alla gana suko manten nondi ya rabbal alamina o aga kunyini o aga kantana sere suga wajundu ku transfer ni sanki o asuko manten kunyini soroɓe noxa ga munda illo groupe ke noxondi durusa aboubacary irawayi téléphone numéro ndo indicatif aro jamane be numéro gani igo ñaganima yagare ñaganan na hatampanci o warondini ne groupe ke noxondi te allah dungenga inchallah soroɓe noxa ga munda illire mun xarangundi lenñaxarunu ndo lenñugunnu ina quranan durusi yere mexen kaccumpa aro sereɓe nuga mundana demande ña orange mone numéro nuga numéro nu ɓenuga orange mone nga o wi konnaxadangani وهكذا يوصف قيا غادي 00223 76 90 51 23 76 90 51 23 والما 73 49 43 07 73 49 43 07 ولا نارنا خير يودغني اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اغا دعوانا من ابو رقيه ابو بكر مري بابا سغنا بمكو